Alaikum sunana Asama Usani. Yeah, what's up? My name is T.Y. Shaba. Sunana Muhammad Dallansu. Sunana Rukaiya Dawaiya. Sunana Naziru Awal wanda aka fi sani da Naziru Dan Hajiya producer a Kannywood. Sunana Muazzam Idiyari director ne a Kannywood. Ah, my name is Hassan Giggs. I'm a filmmaker, cinematographer. My name is Rukaiya Dawaiya. Sunana Ali Gumzak da farko kuma ni darakta ne a masana'antar Kannywood. ina so jama'a ku ci gaba da kallon gaba da kallon a ci gaba da kallon haske haske 247 haske 247 a koda yaushe saboda nima su nake kallo haske i love